amanar so oh, amanar ba sai fi ki jin daɗi. na buƙatar wani jin sa. Ke dai Allah ya shirye ki. Ai wannan da ita da wata ai siya ne da su. Ni kuma am available for you. Ina da yakinin akwai kamshin gaskiya a cikin wannan batu. Na fuskanci inda kika dosa. Zan iya taimakon ki? ta ya za ta yarda ta bi mutumin da bata taba ganinsa ba sai yau har birni kawai ya je ya yanke kanta ya sayar a banza ka cire wasu wasi a ranka duk abin da ka ga nayi daga gare ka na koya ita kuma wannan a ina ka samu ta almura sai yin tsoro kamar farar kura amanar so amanar so amanar so